من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توسون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا يوشدا ga watan ɗaya watan al-muharram hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin suratun nisa. aya ta sha biyu ba matashiya sai ayan kai tsaye da kyanta ka bari a yi karatun amma dai yi tambaya sai da ba ma son a ci lokaci hmm? na'am na haru ne? aya na nawa sha ɗaya na ga aya layi eh su faɗi dai ci gaba da bayani mana me eh ma taraka ma taraka tu? wa kaza eh, eh falahum as mimma taraka to su suka fi cancanta sha aka ce can waka da ka datsi magana ne kaga aka ce waka zal wakazal isnatani kaga can ai ya'ya aka yi magana to tun da an yi magana ya'ya sai aka ce waka zal wakazal isnatani haka nan yan uwa ma isnatani لأنه لأختين بقوله fa فلهما الثلثة kaga wancan da ibnatai yan wane wancan ku yan kunna nisaa fa fawq ibnatai ne aka ce falahunna thulutha ma taraka aka ce wa kadhal kaga fawq ibnatai ne to aka ga wa kadhal ibnatai ne ibnatani ma لأنه للأختين بقوله فهما فلهما الثلثان ما ترك أي فهما أولى sama da abun an ba su sulusa dai ai su wannan ma sun fi cancanta guda biyu su ma ba su sulusa a ba su sulusa لأن البنت شكرا abin da aka ce kawai wannan abin da fuka sai a iriya ne ba su da bambanci da da dan ba gane iziyan ba ƴan uwa inda aka ce mata sun kai biyu kowai da iri duk inda suka kullu suna da biyu bisa uku babu wani afsabo a rai ‘Ya'ya ne suke inda masu gado, masu gado a mata ba haka guda biyar ne wa amma yake da suna ba biyar ba masu cin rabi. to saboda kan sai aka ce idan aka samu da aka zo kan masu cin sulusa sai aka ce in ka ce duk mace in ta fi biyu na sanar da sulusa to ai shi ne wannan suna da biyu bisa eh biyu bisa uku ya'ya suke yan uwa suke su wane ne kuma daga nan eh, sai ya'ya eh, me yake da suna haka li'abbai ma kai ko li'abbai ya'ya ko jikoki su kina su biyu fa a sau hudu kai suna masu cin biyu bisa ko shi ne wannan kakka ta kakka rage duk abin da ka tattala daga nan aka ɗauke shi aka yi ziya ta daga ce sulu da zakari kaga suna da sulusi ne in namiji da mace ba tana da sulusi ne ba da zakari mace da hatsuru unsa yi ne me ba kuwa ciki fa ma al'unsa unsa aula kaga to mace da mace kwaya ta fi cancanta ta ci sulusi tunda mace da namiji mata ce sulusu to mace da mace fa aka ga aula su ci biyu bisa uku su ci ɗaya bisa uku wannan ɗaya bisa uku wannan ma ɗaya bisa uku kaga shikenan sun tashi da sulusa wa fauka shi ko kila sila daga nan har ko sun kai nawa ba su ci biyu bisa uku da na san wannan neman da gaddama sai dai saboda mutane za su ce an yi tambaya ba ba da amsa ba amma wannan a ce baka gane wannan ba yi abun bai ba ya kamata ka daina zuwa lai iziyar ka ka bayar eh. ga wani sanan ka ɗauka ka ba su a huta muka ce za mu tashi aya ta sha biyu sannan aya ta sha biyun nan abin lura babu matashi ci gaba gadon ne karatun da ba wahala ba za a mai da shi mai wahala ba aka ce walakum ku maza nisfu ma taraka azwajikum kuna da rabin abun da matanku suka mutu suka bari to kaga in ka koma iziya ba shine na biyar ba masu cin rabi miji na ciki ai ko a ah, namiji na da rabi namiji na da rabi zai miƙe kafa in yana da hankali sai ce a kowane wuri ba sai a ba a kowane wuri ba illan ya kulla hunna waladu idan matan ku ba su da ɗa kuna da rai matarsa ba ta da tsakaninta da shi ba ta da a wani gidan da ta je ta yi aure to shi ke namiji eh, in ta mutu yana da ɗaya bisa eh, yana da rabi illam yakul lahunna waladu ibnu aw bintu minkum aw min gairikum shi ne min gairikum kamar yadda yake eh, qala al-malik rahimahullahu fil muwatta mirasu rajuli min imra'atihi idza lam tataruk waladan wala wala dabini minhu aw min ghairi an-nisfu to shi ma kanta iriya shi ma kanta risala Ngarabi. Me amfanin ma da ya kamata ku tambayan babu tambayansa a yanzu za ka iske mata in aka aurar da yarinya ba ta tafiya da dukiyarsa gidansu ko dukiya tana gidansu kaga kamar akwai wani nau'in rashin yadda don har in kana da dukiya to shi kenan ta tafi da shi an kuma irin dukiya da ba za a fuloti ne a ga shi fuloti ba a tafiya da shi can to amma in tafiya ta yi tafiya ma ai mijin ya kamata ya zo ya kullan mata da hayanta ya zo ya karɓar mata haya ya kai mata ki je yi mene da wani sai dai ce do Allah ya min sauki tun daga gida gasuwa ne gasuwa ne su karɓi kuɗin su kai mata ina neman afuwa in tana da akuya to za ka taho da akuyar gidanka in tana da kaji dama tun lokacin da ake tattaunawa to yanzu ka shirya min akurkin kaji na don kada daga bata ce za ta kiwon kaji a ce a tafau tana kiwon tattabarar arzikinta ɗin haka za ta kawo da shi gidan tana da kamfani tana da menene duka yanzu hannun jarin da menene takaddun da menene gaba ɗaya za ta tsakko da yi ta da shi gida don ana iya wata ɗaya wata biyu ta mutu to kaga dole a raba dukiyar biyu a nan yanzu sai dai a raba dukiyar da ke ɗakinta amma ban da dukiyar gidan to kuma babu shirin ba ma masu hankalin da suke hango irin wannan har a ɗari ɗauki mataki a irin wannan ita ko daga ran da ta aure ka kai kafin ta aure ka mata sun dukiyar ka kaf ta san nawa ne albashin ka ta san kana da akawun ko da ba ta san nawa ne a ciki ba in baka nuna mata ba ma ba ka gafi alamar rashin gaskiya rashin gaskiya an kana da shanu ta san inda shanunka suke an kana da rumfuna ta san rumfunanka kana kana a aurenta ainihin kana saurayi sai kenan sai ka mutu to a ƙa'ida duk inda dukiyarka take za a ƙagulota. uba ba zai zana ba ce to shi kenan alaba gado alaba gado alaba gado ni ni ba na so ma an sun kwashe ta ma babu komai sai bai bai fito da dukiyar ba ba fito da dukiyar ba idan mutum ya mutu kaf inda sa take sai an zakulo ta an tara ta ba za a kwace ba na me za a kwace dukiyar shi ce duke ce ga ta abun da Allah ya mallaka masa miliyan tasa'in da tara da kobo tara sai da abin da Allah ya mallaka masa to yanzu ya za a yi da wannan dukiyar ya yi wasiya wannan dukiya abin da za a nemi masu jin sa bashi yaron a biya masa bashi kaf to ya wasiya bai yi wasiya ba maimakon haka ce to uba da yan uwa da ma yan uwa sai dai uba da uwa duba to me ya kamata ya kamata yawa yaron nan wasiya dinga samu kaga kin gafa aikin sa ya tsaya mu kuma aikin mu na tafiya yanzu gaba ɗaya bai ƙara sake samun komai mu yi masa wasiya me za mu yi da dukiyar nan ya mutu a cire ɗaya bisa uku miliyan uku da yan ɗoriya ina ya kamata mu ɗiba mu kai inda zai fara amfani hmm? kaga kwalabati za mu yi masa A'a tun da zamanin nan na misali abin nan ko kun san a cikin garin da kuke ga inda ake aikin addini. Wuri kaza suna neman wuri, wuri kaza masallacinsu ga yadda yake. To miliyan uku an yi sa a ɗan fake-faken gari ne, ƙarshen ta fulotoci za a saya a wuri. Wanda masallaci a ƙara shi, sai wa'annan fulotoci nawa ne ne. In ma saboda gudun kada wani ya kara gidansa a ciki, to a rage daga cikin kuɗin a kasance masallaci koma tsakiya ran da Allah ya ba ku iko gina. in kuma makaranta za ku yi duk dai makaranta mallaka masallaci ne ran da ta watsa aka kafa karantarwa fili sai komo masallaci dama a cikin eriyan masallacin yake kuma ma da masallacin zai haɓaka abu da za a fara rusawa makarantar a da masallacin ita makaranta a nema mata wuni. to kaga sai ku sai wannan kuna da tabbacin miliyan ukun ku kun kashe su inda ida ce daga nan ku koma ga ce to Allah ga abin da muka yi Allah ka kai da dangare shi daga yanzu ga bada wanda zai dinga tunawa da shi babu kaza mu ne muka haife shi mu ne ya kamata ainihin za mu mutu mu ba shi gashiya mu ta ya mu to mu ba shi wannan sai kenan ya wuce ita ko matarsa tana da ɗaya bisa hudu kaga an san inda dukiyar take sai ta ɗauki ɗaya bisa hudun ta ba ka. daga nan ta kama hanyar ta tafi gidansu ta je ta nemi miji in kuma an ji daɗin zama da ita abin ya yi daɗi a wurin da sauransa ce to ko a haɗa su da wani amma sai an warware wannan kaf an mallaka mata dukiyanta don kada wani nan ya aure ta saboda ya ga tana da dukiya suna ita o'o oh, oh, oh. ba ta aure shi ba ta ga irin rayuwar shi bai dace da ita ba ba dole ta wuce da dukiyarta to wannan shine ake a ka'idar addinin musulunci to wayan wayan shi yana kwakwaye na shi san ma gidan suna kwakwaye Ta kaga an yi aure amma ba yadda da juna akwai nau'in rashin gaskiya kowa gani ike dan uwansa zai cuce shi kuma kowa zaune yake ina shirin ta ina wanda zai mutu in figa baya kawo mutu a kan shi kallon mijin take yaushe zai mutu ta samu tarori nata ta haɗa da na ‘ya'yanta shi ma yana kallon ta yaushe za ta mutu dama ya aure ta ne don saboda za a ɗan samu wani abu shi ma ya kwashe abin da zai kwashe sai aka zauna rashin gaskiya To amma musulunci kawai gaba ɗaya in banda an riga an farko an zama ɗaya kana mutuwa ainihin inda ya babu ɗa ba jika ka tana da ɗaya bisa hudun dukiyarka sauran yan uwa suna kallo za ta wuce da wannan dukiyar kai ma hakan nan za a kaso dukiyar ta hanna gidajen da wani fulotin ta duk ai musu kiyasi Allah ba shi kila ka bar musu na can gida ka ce to ni yanzu ba zan iya zuwa can mu je in bi fuloti ba ma babu wani abu sai wa'ancan ce to ku bani abin da za ku bani shi nan na fashi a kasuwa amma mallakan shi ne su ma in sun ga dama ce ga kan wata an kana mun ji daɗin zama da kai to saboda kana in kana so shi nan ko ta ce ba ta so to kada a je a waye gari abin da za a dinga wallahi tallahi to kaga an yi a to wannan i kamata a hango a an rabo an riga an raba rabo sai ai ta kaciccila yabon bai da ya kuma mai wahala saboda kadan za a bata a rabi ai shi miji na da rabi amma fa in babu da in lam yakun lahunna waladu waladu shi waladu sirrin waladu yana hada ibnu au minko. minkum shi ne aka ce minkum aw min gairikum ya yu daga wani gida ta mijin mutuwa ya yi ko rabuwa suka yi amma ta haihuwa ta an faɗi ga abin da maliku ya faɗi a ciki har ya ƙaro ɗan ɗama a ciki ɗan ɗama ainihin zai hana wa miji cin rabi jika fa in kana lahunna waladun idan matan kuna da ɗa Minko daga wurinku aw min ghairikum Dakarun dan nan yake dake da shi aw unsa duk ɗaya ne falakum rubu'u kuna da ɗaya bisa hudu na gaba ɗayan dukiyarsu min matarakna min ba'di wasiya bayan fa an cire wasiya na biha wanda suke wasiya da ita audaini ko bashi bashi ne ake gabatarwa a biya bashi kafin wannan ana cewa an yi haka ne saboda kada a ga wasiya ba komai ne ba aka fara gabatar da ita mutum da dukiyarsa kai Allah ya sauƙaƙe zamani ya zo yanzu da dukiyarka kamar a fiske ana ma kamar a shigo a tilge ta gashi ka mutu ya sa aibu yadda dukiyarka ta tafi bar mana kawai in na san haka ne ya zan tara muku dukiyar ha ba tara ba sau da kanan tun ba ka da wayo za a koya ma wayo tun ba ka iya mugunta ba za a koya ma mugunta to saboda kanan wasiya dukiyar ka ce kai ka wahala ka nemo dukiyar nan yayin da kake neman ka ba hutu ba hutu sai su ina ina ma wannan na nan isa na san ina kokari in ya tai yanzu fa sai ka tada yaro na yana da to yanzu a ce maka dukiyarsa gaba ɗaya ce a kasa uku a ɗauki ɗa a yi min masallaci da shi in samu lada iyaye su ce tau yayyansa su ce tabbi ai an kashe kuɗin a banza ya za mu ɗaibi dukiyar mu ba mutane ya za mu ɗaibi dukiyar nan a banza mu nufi masallaci mu je mu zuba a masallaci a banza wannan ba zai yi ba idan bayyana nan duk wanda za a gaya wa abu in ba ya wahala ba da cikin ba ɗan kasuwa a nan ba to sai dai mala adam ko barista su ne suka sha wahalan aikin gwamnati sun yi aiki sun yi aiki sun yi aiki ka ebi dukiyarka ka ce to in na mutu a kasa hudu a ɗauki ɗaya da wannan fuloti kusa da masallaci ana cinikinsa ku cikata masu sannan a rufe gidan a kewaye daga wuri na shige cikin masallaci duk da kusan yadda kun rage kudin a haka in ma ba su cika ba ku cikata min a tabbatar da an yi haka su ce a o, ba zai yiwu ba bayan kamata sun binne wani kaninka yi tsalle idira gefe yake ba za a yi ba ko wani yayanka yi tsalle idira gefe yake tsaffi mu ɗaibi miliyan hamsin mu je mu sai fuloci a banza? A banza haka kawai dukiyar? Nan ko ka bar musu fa ya kai miliyan ɗari biyar. Amma a bika da miliyan hamsin suna ga a banza ne wannan ba zai taɓa yiwa ba. Miliyan hamsin gaba ɗaya? Haka fa muke da jama'a mu yau. in ma baka sani ba je ka jarraba ka gani ka je ka jarraba ka ɗauki wani abu wanda ya tsole wa mutane ido a gidanka ba yadda shi kaza in baka ji ana gunaguni ba yaya za a yi in malami ne ka ɗauka ka kai masallacin to da su da malamin an kulla gaba eh, wasu mutane mugayen malamai su zuga mutum su dinga karɓe masa dukiya <laughs> Allah sauƙi har fa sai mutum ya yi kamar ga dukiya fa aiki da ke da aka yi wani wuri yanzu ni jabar ta ishe ne a bari in ji da wanda ta wuce ko aikin kake ko kai ka ebo kana aiki da kuɗin da kanka to za ka gani in ka fi ƙarfinsu to su ko wanda kake wa aikin a wurin za ka gani ki a kai ma tunda ba su imani da Allah ba asiri ya yi masa gashi nan dukiyarsa sau nawa mutum zai fara zuwa masallaci matan su sai dinga musu jeje kun kun shiga uku ya fara zuwa masallacin nan to yanzu duk gaba ɗaya sa zai kai can ai yanzu gidansa ma zai ɗauka ya kai can to Allah ya sauƙaƙe to Allah ya sauƙaƙe ku yi haƙuri ikon Allah amma da za ka yi wani buki wanda za a tashe ya zama a garin in an yi irinsa ma an daɗe ba yi irinsa ba sai an zo ana ma gaisuwa musamman saboda wannan buki kai an tara jama'a kai alhaji kana da jama'a mm. daga gari ka zama jama'a sun zo duka mutanen ba za amma ka tara mutane akan addini sai ka je ka ewo mahaukata ka cika mutane an gwada su wa ko me yi samu bahaushe ne har yanzu na manta wa takardar nan ta waje Allah wasu su rike mana ita su rike mata mun yi kofin ta mun raba ta ta Hausa a na fahimta Bahaushe yanzu ya daina addini an daina cutar shi haka baiki mai bahaushe ya yi waye ke ya gane an daina fita shi da addini menene bahaushe ka a wani fahimtar na haka na aka dinga ya fa ana tambaya haka bahaushe ya ci gani an daina damfararsa da addini an fayi nisa haka nan aka rubuto ta a tambayoyin waye na san haka tafi neman ta za a gano ta ina ga akalla kila ko za a same ta wajen salmanu don na san dai da mu da shi ne muka ci gaba da photocopy ana raba ta ni kanta ba ba ta gano ba amma tabbas da ita a ɗakin nan ya haka mun kai wannan martaba i mun kai wannan martaba shi dan me nake magana kada in hana karatun duk amma dai falakumun rubu mimma tarakna من بعد وصية يوصين بها أو دين وألهق بالولد في ذلك أن رسكر وقع ولد الابن تنتا كاغاتا تنتا باكا جلي سبسو إذا ما تتنا دا تنتا شكنا دولة دي بسا هو مجي ذي غادا انتنا دا تا نمجي كوتا متا za ta ga zai gaji ɗaya bisa hudu to ɗan ɗama haka abin da ɗa ike yi to ɗan ɗama na yi bil ijma'i yace wannan ijima'i? i wannan magana kana ganin ta kaman bata ka karata karya ba malam ta taka ice ta karya ta taka kata ko ta karya dole sai an nemi a ina aka samu haka ijma'in malamai ita ka dubo bidaya bidayatul mustahidi wa nihayatul muqtasidi juz'i na hudu shafi ɗari da ashirin da shida sai wannan ba za ka je ka ta kafin ka je ka ajiye sai wata rana irin wannan karatun ya zo mutu ta tambaya wacce take babu ga abu dalla dalla ka rike shi abunka ina ƙura ana ba ta koran ma ni nake kawo ta dogon bayanin nan da nake ina jini nake kawo ta kaman in tsaya to amma ni sai ga sai nayi rabtu, nan ba zan iya zama a haka ba ina kallon irin yadda ake yi a gado ina kallon yadda ake raba dukiyar mutane wani wurin fa sai da ɗiba ba wannan ɗiba ba wannan ɗiba wannan sauran kuɗin sauran dukiyar kawai in dabbobi ne menene wa ya tara su kai tafi da su shi kenan rabon gadon kenan ‘ya'ya a ɗako ni wata sani har guda ɗaya ce to gata nan. Wancan ma ɗako na ba shi ke ma ga na ke ma ga ta shi kenan bayan shi wanda ya mutum shi ne kusan da rabin dukiyar gidan amma sauran dabbobin ba za a raba su. In ka fito ka yi magana a tuttura ma zagi. Ai ma taron dangi. In mace ne tana kallo ga dabbobinta. mun sha ko wata mace nan babba ce sosai na ga yar boko ce ba amma kullum an yi maganan gado na hiji ta fashe da kuka dabbobin ta gaba ɗaya an wanta sun kwace to kai su kotu mana a karɓo miki kayan an ta ce a bara ta iya shari'a da su amma fa an yi maganan gado hiji ta fashe da kuka sai ta kuka ga abin da aka yi bata Allah ya riga ya bata to mutane sun hana kuma an iya dukan kisan mummuke in ka kuskura ka kai kara sai a juya ma baya a kudundu ne ka dangi kamar a haɗe sai dai in ka yi sa mutum ya saba da fita in ka gaggata sun baka ka sai a koma gefe ka cauka da gidan da kana zaune dole in aka fara artabu Allah zai ɗaga wanda zai ɗaga. kila Allah ya ɗaga ka wa kila Allah ya ɗaga wani daga wani ɓangare shafe ku duka duk a ƙare tunda abu ne na Allah walahunna yanzu an gama ana cewa namiji zai gaji kaza yana jin daɗi zai gaji kaza yana jin daɗi zai gaji kaza yana yin kaza to yanzu shi ma shi zai mutu haka nan in ana magana za ka gaji kaza sai me haka za ka gaji kaza to yanzu kai ma za a gaje ka walahunna matan nan suna da gado ai azzaujati ta'addadna suna da yawa aula ko ko mace ɗaya ce wannan ishe a ah, unzur at-talqinu fil fiqh al-maliki duk inda ka je ka duba ma aka yake magana in mace ɗaya matanka da yawa sun kai hudu ƙaunar ruwa ko ko a'a mace ɗaya kake da ita to matan nan tana da arrubu'u in ba ka da ɗa babu jika Ke wannan ne ku? yawwa amma ba wa nan kaɗai ba ɗaya ce suna da yawa ne ko guda ɗaya ce sai aka faru ma da masu yawa min mata rakta. a koyaushe suke da irin wannan abu ko ko a ita a a ba koyaushe ba suna da ɗaya bisa hudu in lam yakun lakum walad in dai babu ɗa gare ku kuma ka'idan gadon ɗaura aure ba za a ce ya tara da ita ba ko bai tara da ita ba a'a ka'idan gado ɗaura auren da za a ɗaura auren su taho suna wasan motoci wannan ya kuli-kuli burki ya tsinke faɗa rami ya mace auren to amarya za ta je gidan a haka can za ta zauna ta yi ta kaba kuma duk abun da i mallaka sai an tattalo shi sannan a kafa shi hudu a bata daya ta yi masa takaba wata hudu da kwana goma ba za ce to ai ba su tara da juna ba an ɗaura aure to ha an ɗaura aure shi kenan don haka nan ainihin ta je ta taya su ta zauna a gidan ta taya su alhini sai dai fa za ta sha menene habaiki habaiki kala-kala wajen ƙannansa ko yayyanta ko ƴaƴan gidan ne a dinga ce ah, za a za ta dukiya a banza. To, ka gani wani masifa kan masifa. Shi isa ka rasa inda musulunci mu ya tafi. bayan wa isan alaƙa tsakaninsu soyayya da take tsakaninsu wannan kuɗin gaba ɗaya ba ta ganin farinsu sai dai ba mamaki da yake matan su ga yadda suke yau saboda haka nan gaba ɗaya za a tattara dukiyarsa kaf tana gama ta kaba a taro ko kafin a gama ta kaba a raba dukiyar nan gaba ɗaya sai an ba ta ɗaya bisa hudu in kaya aka ba ta ta kwashe inda fuloti fuloti ta haɗa inda mene mene ne ta haɗa sai gida ta je ta ji daɗin neman wani mijin kuma haka nan za a ba ta, min hunna au min hinna. su ma mazan eh, babu ɗa daga gare su Eh, tsakaninsu da ita ko kuma daga wata kishiyar ta haihu. Falahunna sumunu in akwai da fa in kana lakum waladun min hunna aw min gairihinna falahunna sumunu suna da ɗaya bisa takwas. Me mata min ba'di wasiyatin suna biha aw daini. Shi ma bayan an shirya kamar dai na can wa waladul ibni fi zalika kal waladi an faɗe shi a baya ijma'an wa in kana rajulun to yanzu wannan kaga an gama gadon mace cikakken gadon namiji kai aka fara ku sannan kuma aka zo aka raba gadon mace wannan shine salon da mai risala ya ɗauka ya faɗi gadon namiji ya kuma kawo gadon mace ya biyo gadon uwa ya biyo gadon wane ne haka ya tafiyar da shi irin sigan qur'ani to yanzu ga wani wa in kana rajulun yurasu kalala eh, me a ba haka ne ba wa in kana rajulun yurasu nan yurasu za a gaje shi ne ai yurasu fi mahalli raf'in eh, sifatun li rajulin sifa ne na in kana rajulun yurasu za a gaje shi wal khabaru ay khabaru kana kalala wa in kana rajulun yurasu kalalatan idan eh, kalalan ne wanda baya da ɗa baya da jika ake so za a gaje shi yan uwa za su ga masdaru kalla ay la walada lahu wala walida babu ɗa a gare shi babu mahaifi shi ne kalala. wai mura'atun ko mace ce turatu ita ma za a gaje ta tana kalala ba bambancin tsakanin namiji wanda bai da ɗa bai da iyaye shine kalala. Mace ma babu ɗa babu iyaye kalala. Eh, ko aw mura'atun. walahu akhun shi mai mutuwan amma ina da ɗan uwa eh, shi ne wannan ba wani abu ne ai lil muwarrisi talala din akun yana da ɗan uwa au ukhtun wannan min ummi wannan yan uwa ne li ummi dan uwa ne li ummi yana da ɗan uwa li ummi ainihin ko kuma ‘yar uwa li'ummiya. Wa ƙara'a man ƙara'a ibnu eh, wa ƙara'a bihi ibnu mas'udin wa gairihi da me ya karanta. hafa min ummi, akun au min ummi. Haka ɗan mas'udu ya karanta ƙira'arsa. Amma a ƙara'an jamhuru babu min ummi. kaga dai in kana rajulun yurasu za a gaje shi a matsayin yana kalala aw imra'atun ita ma eh, aw ko mace ce turasu tana kalala walahu in namiji ne walaha in mace ne akhun aw ukhtun li ummi babu yaya babu iyaye kaga kalala to kuma yana da 'yan uwa li ummai kaga ba maganan shage to wannan yan uwa li'ummai nawa suke da susu in ka lura ba irin abbai ba wanda aka haɗa uwa ba shine wannan sai aka ce eh, ibnu mas'ud ya kanta min ummi don nan aka san ainihin li'ummai ne wa hadhihi ta abdullahi dan mas'ud tafsirun lil aya don ba shaqiqai ne ba ba li'abbai ne ba wannan yan wali li'ummai ne wa bayanun mina sahabi eh, ko lima'anaha kuma bayanin sahabi ne ai dan mas'udu sahabi ne bayanun mina sahabi lima'anaha fassara ne daga sahabi ma'ananta falikulli wahidi ga wannan shi dan uwan ko ƴar uwan ainihin li ummi minhuma as-sudufu kaga su biyu ne wannan an bashi sudusi wannan an bashi sudusi in ka dunkule na wasu ka gada ah, ka tsaya ku tunani da kyau sudusi ta gada suka gada ɗaya bisa uku suka gada shida an kasa shi da wannan ta ɗauki ɗaya wannan ta ɗauki ɗaya ko wannan ya ɗauki ɗaya wannan ta ɗauki ɗaya ka gana rage ba hudu ba a kaga ɗaya bisa uku suka gada shi ne can ka karanta littafin fiqh yan uwa li ummai eh, guda ɗaya na da ɗaya bisa shida saboda haka aka kawo ɗaya bisa shida in suka kai biyu to suna da ɗaya bisa uku komai yawan su ba a ƙara masu so li ummai hmm. ah, ba a yi tambaya ce mai ma'ana kakan yi tambaya mara mana mana mai ma'ana ne su babu littakar mitil haddal unsa ne a dangin lu'ummai a dangin waye ba su da ƙarfi dangin waye a rata yake yanzu ne shaɗan ya ƙarfafa shi Yahudawa da suka ga abin da musulunci ce suka suka juya abin suka nemi suke suna mayar da ma dangin uwa su ne dangi a dangin uwa bai je ko ina ba haka suka yi umar uwa kawai ta haɗa ku lage-lage ne abin yake ai kaga ɗan le'o mai zaya gado amma ɗan shaƙiƙi yana gado ko da ka zo gado mai aka ce akwai le eh, ibn asin shaƙiƙin wa ibn asin le'abin amma ba a ce ibn asin le'ummin ba a'a sai da ka ce dan uwa li ummi dan uwa li shaqiqi dan uwa li abbi dan dan uwa shaqiqi abbi babu li ummi sai da ka bangaren su babu li ni fili hadal wa ne da dan bangaren mata ne da za ka rike wannan ka rike karatu fa in kanu idan suka kasance al’ikhwa ikhwa wa'annan li'umman din ai al-ikhwatu wal akhawatu min al’ummi aksara min zalika kaga sun fi biyun can ai min wahidi da fahim shuraka'u fifth solofi za su yi haɗaka ne a ɗaya bisa ukun can ko nawa suka kai tunda gadon li'ummai bai wuce ɗaya bisa uku guda ɗaya na da ɗaya bisa shida in suka kai biyu suna da ɗaya bisa uku an sun in duk garin nan danginsa ne maza da mata li'ummai ɗaya bisa uku za a ba su ba za a daɗa masu ba to shi ma wannan riƙewa za ka yi sai ya ka juru yastawi fihi zakaruhum wa unsahum saboda haka nan su da matansu daidai da daidai suke rabawa sole mai, to amma fa su ma duka wannan gado dai min ba'dil ce, bayan wasiya mutumin nan shi ya tara dukiya nan ruwa ya masa duka menene ya masa duka ku duba barawa shi ne ruwa ya mana duka a gona barawa can ne kai ya wuce barawa can wanda mota ta lalace aka haɗu aka haɗu aka ce mota yanzu gobe ma sai sa'a ta tashi muka ce aikin banza ta fi fari ta fi nono fari muka gangara kawai wannan tudu muka yi kwanciyar mu da yanzu kai irin wannan dukiya ka tara ta a haka sannan ka ce ga wannan a kai bin lahira yan uwanka su ce a tafau saboda a kashe kuɗin a banza ba a aunawa ne a kashe ba shi wahala ya samu wannan kuɗin Allah fa gaskiya ne to yo ko da ma misalin wa'ai da suka ta ba wani in yi a tsarin wa'ancan in mutum ya zo mutuwa ba ya samu dukiya sai ya bar karansa ba an ce suna haka a sayo kwari a sayo kifi a zuba wa kwaɗin kududdufin gidansu haka zai ce abin da ɗauka ko ya ɗauka ce ya bawa da kulob kaza ba ma ɗaya bisa uku a dukkan dukiyar ya ɗauka ya kai su sai ce ila da ta amma mu ba rashin hankali ba Allah ya raba dukiyar tsarin musulunci shine tsari aka ce a'a yanzu dai gaskiya ne kai kai wahala a dukiyar nan da rana kana tsaye ana ruwa kana tsaye ka yi faɗa da wannan akan wannan dukiya ka yi menene gashi Allah ya ce yana karɓa zai ba da lada to sai ka ce to yanzu ba zan iya ban bayar ba ana da amma in na mutu a kasashe uku a ɗauki ɗaya a bani ku kuma baba da 'ya'yan ga wannan biyan ku raba ba aikin fari fa ba na baki kun samu dukiyar a banza ku raba wannan na ba ku kashe biyu na ɗauki kashe ɗaya ne Allah ya zan kai wa Allah ya bani aljanna aja'a ba za a ba Allah ba sai wannan ne masu kokolwan cikin ku in suka gane karatu ce wai ko mu musulmai ne ni ina daɗa gance ce wai ko mun yadda Allah gaskiya ne mutum da dukiyarsa ya kasa uku ya ce a ɗauke ɗaya a saya masa aljanna da ita aka ce ba za a yi haka ba hanya ka yi wautar mu duka muke so eh? ba da addini da addini ya yadda kama a sai yan wasu ce a tabau al'ada ta hana eh? ban ji ba ba dawan ma ba to ta amma duka duka wannan aje a haɗa gashi an faɗi an faɗi an faɗi ni fa ba na mantawa wani dottijo malam na ga shekarunsa ko bai kai barista ba ya kusa kaiwa malam yi fa ɗauki dukiyarsa wannan maganar ta faru a hannuna. Ya ce, wai ce ya je ya samu babansu na raye, yace baba dukkan mu kowa ya kama kafa yana da kuɗi zai riƙe da kansa dukiyar ka isa da ka da ita kafin ka mutu Allah ya baka aljanna sai ce a'a ina yin sadaka kuma wanda zai bar muku shi da babban ɗan bar abin da ya bari yi sadaka abin da ya sadaka da aka zo aka raba gadon gaba daya shi wannan babban sai ce to dukiyarsa gabaki ɗaya ɗauka ya ba wa addinin musulunci dukiyar ba ta shi ba wannan wanda ya gada gaba ɗaya shi ma Allah ya ba shi gada ya ba wa baban su ladan yan uwa suka tasa suka ce bai isa ba ya zai ɗauki dukiya ya bayar da ita a banza sai dai su su taro masa masu raba dukiya shi ba mutum ya ba ba a yi musulunci imma makaranta aka fara ga masallaci ga wane ne to a sake wani masallacin ya yi wa uwarsa masallaci bata mutu ba to uban shi ma a yi masa masallaci a buɗe makarantar hadda alƙur'ani Allah ya dinga wa baban saladan suka ce a tafa wallahi ba zai yiwu ba hadda wallahi ba suka kai shi kotu suka tashi suka kai shi ƙara wurin sarkin garin ina ga suna da alaka da gidan sarauta sarkin ya kira shi kai ya aka kai haka ya ce ah to ya ba zan yi haka ba wane ai kaza to ai sun ce ba za a yi haka ba kaka kaka kaka kaka to mala ana shirin zuwa kota ka ce to ba za ka yi haka ba tunda yan wanka ba su yarda ba kaga daga nan dole ba inda za su tsuguna sai dai kotu ce to yanzu ai ko ce aka ce maka ga wannan gonan ka je ka shiga ciki ka shiga wa kanka rikici in dai kai almajiri ne ka ji labarin wani abin ba ka shiga ciki ko an ce ka shiga ce ban shirya gaba da mutane ba to dole sai dai dabaran da ya kawai ya sayar da wuraren ya ɗauko kuɗin ya sa su sai dai haka a'a an yi haka za mu zauna wai dama can ana irin wannan abu yanzu yanzu ne muka girma muka ga abun da aka fara hulɗa da mu ko ku ba a haka sai dai ko labari ban taɓa ji ba sai dai ka karanta a littafi ma kana da dama kana raye ka ɗauki dukiya, ka duka ka sadaukar da ita tunda kana raye in ka zo mutuwa ne aka hana ka sadaukar da ita amma in dai kana da lafiya dukiyar ka kana iya fita daga cikin ta to haka fawon shuraka a fitofis ah to yoshi aka kawai gari mutane sun tsaya sun allafa rayuwarsa cikin dukiyarka hatta zama kamar tasu ai dole kana neman kuɗin kuma kana kallon yaƙi da wayannan a wanzu duk wahalar nan da nake duk zirga zirgar da nake duk yadda na hana ido na bace a ma dukiyar ba ta ba da wani dalili ta zama ba tawa ba من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حال في الدبير يوصي إنك أي غير مدخل الضرر بطاردا أن شقد شوتر وعدك على الورثة بأن يوصي يي وصية المورث لنا بأكثر من الثلث تنان أن يزالنشي فيا غاية ثلثي إما أكثر نجي to babu laifi ya koma hudu ya rubu'i wasiyatan ana maganan wasiyyan nan Allah ya san za a yi turka-turka a ƙarshen zamani. Da yanzu kaman ba ita kwata-kwata a rubuce kaman ba ita. In ma wasiya za ka yi to ba mu, mu ne aula da wannan wasiyyan. وصية مصدر مؤكد ليوصيكم من الله والله عليم الله مصنيني بما دبره قابون يشري أسل خلقه من الفرائض كما الله عليم لا نسمي إقاو عليم أتكنا الله ما يحقولي لي إلا بكاتا حقولي دومين للي ينزو دوكيوي أو لما غلن دوكيوي أنا فضح تا تاسی ذا کا صرف دوسی اچھے بکا بکے سبا کما صرف مئنہ ما سچا بس سنید دا اکے کسا بدوسی اب سنگن کا دکایاں کا نہیں بتاخیل العقوبت عمن خالفہو جنکر تد دا عقوبا گون دے سبا بسا وخصت السنہ سنہ تاکے بے توریث من ذکرہ gadon waɗanda aka ambatansa mimman laisa fihi mani'u idan babu mani'i ai an yi magana miji ne aka yi magana mata ina ga sai ƴaƴa sai 'yan uwa a dai wannan ai ba uba a wannan yau wancan ne na ba aka yi magana uba eh, sai kowa li li'ummai to da to har na wancan satin ma in an haɗa duka an keɓe wanda zai gado in babu mani don ana iya ga sababin gadon ga sharuɗan gadon sun cika amma mani iya shigo dam ya tsaya tsakiya ya hana abun a ce miji ya kashe matarsa zai gaje dukiyan to ba zai gaje ta ba ko ita ta sabbaba mutuwan mijin ta tabbata ita ce to ba za ta gaji shi ba man ta'ajjala bi shay'in uqiba bil hirmani qabala awanihi ba bil hirmani ko ɗan ya rabce baba saboda ita mai gado har aka gano ɗan nan ne wannan aika aika to ba zai gado ba na farko dai abin da ke nema an hana masa Allah bashi daga nan kuma a ci gaba da neman shi da kisasi amma da gado da ya kashe ya gaji shi ko kai ko kisan kuskure ne mutum ainihin ba zai gaji diya ba sai dai zai gaji dukiya in aka kashe da kuskure dole za a tara diya dangin suka tara diya to dan wanda ya kisan kuskuren ko uban da ya kisan kuskuren ba zai gaji diya ba in dan na da dukiya zai iya gadon dukiyar amma ganganci gaba ɗaya ba zai gaji dukiya ba ba zai gaji diya ba tun da diya danginka ne za su taru su biya ta laisa fihi mani'u min qatali na kisa akwai na haruko ورد ذلك في حديث مرفوع أخرجه أبو داود في سننه حديث ده دبو هدو ده تريبير ده والبيهقي في السنن الصغرى shi hadisi na dubu uku da ɗari uku da bakwai na dubu biyu dubu uku na ceko? dubu biyu قوله sallallahu alaihi عليه وسلم ليس للقاتل شيء ليس شيء kenan babu wani abu ga wanda yake son kai na gado ko na diya kwata kwata ba zai samu wani abu ba wa illam ya kulla lahu ko da ba mai gado sai shi kaɗai fawarisuhu mai gado sa aqrabun nasu ilaihi ina misalin da ake shari'ar musulunci ne wata mata nan da aka ta yaɗawa a yola ne ko ko ina ne dai jihar na gari jihar yola ce ko wanda ainihin ta kashe mijinta an kama su ne masu suka kisan aka je mai kisan ya gama ta ɗauko mtn ɗinsa aka ce je ka ebi kuɗi kaza ya je wajen iban kuɗi aka tafke shi yaya aka yi ina mai wannan MTN din yaya yaya aka tono ai ma ya mutu yaya aka yi ya aka ce kai kai ne ma dai ka kashe shi ita yi sashi aka yi ya zo na biya shi haƙƙinsa aka to aka taro mata ce da miji da da ta suka taro suka kashe miji saboda kanan to kaga yanzu anan ƴaƴan da matar duk za su gado ba tunda sun haɗa kai tunda ba fin ƙarfin su tuka ƴaƴa ne ba ta da ƙarfin da ake dole ku shiga ciki daga ba su da gado dukiya sai a raba wa dangi tukuna sannan kuma a biye su da kes ɗin yaya za a yi nan kuma aiki ne na kotu mutane ba su tsoma baki a ciki ba ita ta san yadda za a yi gadon ake magana gadon kawai za a tsaya ولا يرث القاتل شيئا أقول ابن ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا وفي مصنف ابن أبي شيبة حديث ندبو تلاتين دقيقة da ɗari hudu da goma sha katilu bai gadon komai min ولا من min malihi ذهب إلى ذلك الشافعي رحمه الله وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم وقال مالك والنخعي والهادوية إن القاتل الخطأ ميكسا كسكري yarisu min al-mali zai gaji dukiyar wanda ya kashe duna diyyati ai kun san shine a kokolwa ta <laughs> da na faɗi shi tun da su tawfatul ahwaziyya juz'i na shida shafi ɗari biyu da arba'in da uku kenan wannan lamban ta ƙare da haka dan wanda ya kisa ba me eh kaga iban da diya bai kisan kuskure ba eh a'a eh ko ya bada ko bai bada ba ba dole za biya ba ka'ida ce ta addinin musulunci duk wanda aka kashe sai an biya ba maganan a ce to dangi sun taru sun yafe na me za su yafe dole su biya to kaga da shi za a haɗu da dangi mai isa ake dole ake kula da dangi da abbai shaƙiƙai har a samu wata hashiya ƙariba da hashiya ba'ida duk za a tarkato su su tara kuɗin to an tashi raba su kuɗin masu sa shi baya gadon diya don da shi shi ya kisa amma tara kuɗi da shi au ektal eh, me yake da suna eh, ana magana mani'i ne hana gado ko au ikhtilafu dini ko saɓanin addini don musulmi baya gadon kafiri kafiri baya gadon musulmi shi isa idan mutum ya musulunta ya kamata a gwambace shi isa mutum ya yi hattara da yin abin da yake ja'izi wata rana za ka kwanciki me ya ja'izi ka je kawo kirista to yanzu in ka mutu ba ta da gado kai ma ko in ta mutu ai ba za ka gaje ta ba yan addini su sai su zo su kwashi dukiyarsu in ba lalura ba me ya kai mutum wurin kirista kuma lalura kafin abin da ke ce masa lalura domin mutane suna ɗaukan ganin dama shine lalura bukata ita ce lalura lalura idan ba a yi wannan abu ba za ka illantu ko za ka shiga hauka ta fuskance za ka shiga hauka ka tare ka tare mutum ya zame ya shiga ya je ya yi zina ya buga ba yadda zai to kwanda ya aure kirista to amma ba irin wannan mutum ba zai aure kawai sun yi makaranta tare yana son ta tana son shi sai a ce za a yi aure ai ko za ka bar wa dangi tsiya dangi idan suka bakka ka je kai irin wannan auren to ko za su ci gaba da ɗanɗanan azabar auren har kusan ƙarshen zamani don aure an waye gari dangin ku an samu kiristoci tunda menene ƴaƴan nan tana iya kwashe wasu ga mafiya yawanci ƴaƴa a yanzu hannun mata suke in ba wanda Allah ta'ala ya keɓe shi ya ɗauko 'yar mutunci shi isa dole kai mun yi aure ba mu sani ba mun yi aure cikin jahiliya tallahi walai sai dai Allah ya Allah ya tsare da ya kasance duka abun na amma in ba haka wala ai ƴaƴa gaba ɗaya mata ta kwashe su sai abun da tace musu in ta ce eh, eh ne in ta ce a'a da za ta jefa su cikin ku dinga bola kuna kwana sai ga ƴaƴan sun koma bola suna kwana ma matashi ba a duba ya halatta ko bai halatta ba to shi kenan ikhtilafu dini akwai ashi ashi فيما أخرجه البخاري حديث ندبو شدة دتاري بقوي دستين دهو مسلم حديث ندبو دتاري شدة دقوم شاهو عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم مسلمي بايا قادون كافري كما يد كافري باي قادون مسلمي yanzu wannan dokan mafi yawanci kafashen da aka musu mulkin mallaka suna nema su soke ta tunda yanzu in aka fara kiki kaka akan wannan haya kwad za ta tafi ta ƙi yadda a je shari'a court ɗin nan ma a dinga kafawa ba ta je shari'a court ba to haka don haka kaga in ma a da akwai matsaloli game da auren kiristoci to yanzu ake da matsala yanzu ake da matsala don ko da misalin ake ce mutum ya musulunta kabila ba musulmai to ya auri ta cikinsu ya fi ɗan dama-dama, saboda to da duk inda kai ba gaskiya, duk inda kai ba gaskiya, malam. Ko ina ana zaune ɗarɗar ne, ɗarɗar, ɗarɗar. Tsakaninka da mutane sai dai in an tashi yau ba a cece ka ba to gobe za su cece ka. In gobe wasu su cece ka ba to ƙarshen ta wani watan tara ka suke. ba ka sake ba ne ba ko tunaninsu ne bai zo ba amma dole ka zauna a kullum za a fice ka to yau a ce ka yana dab da kai ai akwai matsala wannan kenan mun koma inda ce aure kai bauta ma tana hana gado katalu ikhtilafu dini rikku نهر الرق العبودية بوتا وله أنواع في الماضي ينا دكشك شيء فرينا في الماضي أكوي كنو باوا كنو ما أنا ظل باوا ومكاتب دو نكر بوتام صفان فباوا ومدبر دو نكر دبراشي in na mutu ka zama ɗa wa ummul waladi wa muba'af duk wannan nau'in bayi ne anwa kila a takaice kenan kinnu mukata mudabbar ummu walad muba'af guda biyar nau'i biyar wal kinnu shine riqqun kamilu zallan bawa wal baqi riqqun haqqun naqisun walil idahi saboda bayani al-mukatabu huwa allazi katabahu sayyiduhu shine wanda mai gidansa suka yi ciniki da shi alama balagin ma'lumi ka tawo ka bani kaza daga nan ka matsa a wata kaza ga kaza kaza kaza wal mudabbaru huwa al bawa ne allazi qala lahu sayyiduhu anta hurru ba'da maut kai da ne bayan mutuwa ta duk ran da na mutu kai kuma ka samu yanci dangi kada wanda ya bautar da shi in na mutu wannan bawa yana bin hidima ko ina min menene ko kuma dai menene ma dai wanda zai kawo ce to daga in na mutu ya tafi inda za shi ka kusa bautar da shi ummul waladi hiyal amatu ita ce koyanga allati atat bi waladi min sayyidi wanda ta aihu tsakaninta da mai gidanta fadda'ahu ainihin yace dan shi ne bi an qala waladu ibni tunda ya tabbatar da ɗansa ne da zai yi musu ce ba ɗansa bane ba to shikenan fa hiya ummul waladi wal muba'adu هو من بعضه حر بإعتاق مالكه وبعضه عبد والمسألة العبد لا يرث مسألة باوا بايا غادي بايا غادو فما زي غادا أي باوا ولا مال له فيورث كو samanuhu kuɗin da ya tara sai a To wayannan mas'aloli an yi bayani su cikakke yanzu kutubu shuruhil hadisi wa kutubul fiqhi za su tabbata maka abun da aka faɗi. Hmm. Eh? Eh, kalala. A ah, akwai dangi ai. Kaga ai kalala kaga abun da babu ɗa ne da mahaifa. kaga ɗa ne da mahaifa kaga in babu akwai na nesa kaga babbanni na nan ƴaƴan babbanni na nan sannan ba idan na shi ne su ne za su koma dukiya sai a koma sauran dangi yan uwa le ummai a ina iyakacin su gadon su tun daga ga babba akwai sauran eh, asibai ai sai a sauran asibai su za su gaji inda ma ga kaddara ce an samu wani mutum da bai da asibai nadiru ne to irin wannan su ne nadirai ake ta rikici mutanen farko suka ce ba su da gado su mai ita da suna eh, li'umman eh, nan sun gaji nasu shi kenan saboda ka nan yanzu ko da kai ta baitul mali ko kuma ibere da sai suka ce ah, a wani suka ce akwai audu sai amfani da audu to an ce audu za a amfani da shi za a mai da ita gale babbai saboda babu baitul malin ta ka mai yau dukiya aka ɗiba aka kai ta aka kai ta gwamnati ai an san inda za ta biyar da ita eh sai masa audu kawai sai masa audu ya koma ya gaje ta ya ci gadon sa ɗaya bisa Eh, shi da sannan kuma dukiyar sannan ta hanyar audu a mai da masa da ita don in an sake in ta tsallaka ta shiga gwamnati to har kafirai za su gaji ta shi isa ba za a yadda ta koma haka ba dan ya mutu shi ma to dan ba, eh to ai kaga shi yana da gadon dukiya tunda dama diya ba a yi na ce dama diya a yanzu ba ta amma tun da ɗan kaga da kuskure ne zai gaje dukiyar sakaf ɗan ba za a nan ba da a ce diya dangi suka taru suka tara diya to ban da ɗan shi ma dai zai bada kasonsa amma ban da shi a gado amma yanzu zai gaje dukiyar babansa gaba ɗaya tun da kisan kuskure ne. Hmm. Hmm? Eh? awo eh eh kwarai kuwa dangin uba ne ai ai kada ku yi wani wahala kai dangin uba ne dangin uba kaga da li'abbai ma duk da li'abbai za su yi lizzakari misil haddal unsa ya ne da shaƙiƙai wanda ba sa lizzakari misil haddal unsa li'ummai in ka lura haka lili amma ya ba ma yan nan gidan ne ba ebo su aka yi farin daga uwa duniya su zo su gado yasa uwarsu suka biyo ka san uwarsu kuwa ɗaya bisa uku ne ƙololuwa daga nan su ɗiba su tafi inda za su je su kuwa yan nan gidansu ne eh? lime li'abbi ba na faɗi ba na faɗi ai na ce li li'abbai duka ina asibai ne za su yi lizakar bisil hazzal unsa yayi eh ko in bi matsala kada mutai je ce a a wa'annan ya tsarge su ce eh, ba za su yi lizakar bisil hazzal unsa su yi in dai ɓangaren uwa ne shine formula amma uwa ɓangaren uwa gadon uwa shi lage-lage yake na gama na harko yanzu inda zan koma fala yarisu man fihi mani'u min mawani ilmirafi ba wan man fihi mani wanda yake da mani'i min mawani ilmirasi masu hana gado fala yarisu ba zai gado ba kaga kaga katilu ko ikhtilafu di rikko daga wa'annan inda ka gado ba ثم عقب على الأحكام sannan ibiyo da aka faɗi faƙala to ina ga gado ne ko ko wannan aya a shigar kaga tashi gashi ya kamata ce an saki layi kila masu tsoho an saki layi eh an saki ko eh da tsoho zuma ake me ake magani mu kaga sabo babu babu sakin layi da saboda kana za a tashi sun ma'aqaba anil ahkam al madhkurati fa qala ta'jibi ne dan bayani ne sama sama shaf shaf jaga ba me yake da suna babu babba yadda ka karanta shi a fiqh kaman fiqh aka dauka aka je dalla dalla filla filla ah, shida Hmm? gashi na yi na kallon ka eh eh dan yasa aka samu kahiri har wasu sun zama kiristoci ita ta ce da su ita ta sha da su yanzu bayan sun zama mutane za a karbe maganan yaro kaga ayin wannan muskila ce ta kotu idan aka kai irin wannan aka fara sa to kaga wannan dole kotu ce za a je a buga maganan kai yaro ne gaskiya ai gaskiya ce yaro dole sai ka za ka ana neman wa zai iya wa zai iya wata rikicin tula afa an yaba asal amr al azimu sagiru yayi wa hakin da karaina sai tsoka da ido manyan ba su da addini yaron ke da addini saboda kana yayi abin da zai iya yi ya shiga yayi ma'azaratan inda rabbi ya buga sai dai a irin zamanin yanzu kila kafin a kai ga kotu ma yaran su nuna su fa ba sa tare da kai su fa suna tare da wasu su fa kaza to kaga wannan yakin da zai wala ka ce nasara ka je ka ebo su da tsiya kaga akwai wahala dama dama kila ta hanyar usulubi da sauransu a ce ita tana can kamar misalin sabon garin da koma Eh, eh, kai garin ku Maiduguri ka kwashe su ka wurgar da su Maiduguri ka dawo nan ka zauna ku zauna da ita nan ku dinga bala'i su kuma ka riga ka tsallakar da zuciyar a yi sa'a kuma kana da dangi tunda wannan ranar dangi ka je ka jefa su cikin babban gida ga yayana nan yayanka ya karba kannanka sun karba kila kakan kuma na nan su tsaya tsayin daka su kuma su kula da su su sa su a makaranta su sa su a menene kai ku koma ku dinga dauki ba dadi da wurin duk bala'in da za ku je ku ci gaba da can. amma yaya sun riga sun tsallake mai ma zuwa can yace zai karɓo ce zai ki karɓo sun kin isa ba su karɓuwa to dangi ba babu kuma ma da kanka ka ce uban yayi banza da su so ita ce take masa dukkan komai to ai kuwa da yaro yana tare da wanda yake abin nan ta riga ta juyar masa da kwakwalwa illa ya kace zai je lahira zai je lahira tun da Allah zai masa tun da dalilinsa suka ridda. sai dai in an ya samu wani babban ɗan shi ko wani menene ya ga zai iya to daga cikin usulobin da za a bashi sai dai ya yi ƙoƙari ya janyo hankalinsu wannan sai dai ta siyasa eh, sannan akwai wasu mutane za su je su karɓo yara su zo su dangwarar da su nan ma akwai wannan kuma wa'annan an riga an hure musu kunne an gode masa kunne shi isa musiba wani za ka ga yana eh, san ya aure ba sai ya ganta tana da abun hannu sai nan daga nan ya huta matsaloli duka ita take a ƙarshe ta kore shi za ka yi aure in mutum zai aure ya kamata ka duba iyali da ƙarfin ka amma kada ka je ka aure abin da ya ba komai maganan kayan ce habawa da shi ga kaya je ka yi kaza kai kaza ni na ma kawai ka je abin nan komai babu komai gidan da za mu zauna ga gida nan a banza me za mu yi da shi ka zo kai zaman ka kawai wane ne hmm. yadda aka yi rumuyi rumuyi haka za a yi rumuyi rumuyi ko kuma tsiya tsiya ka shiga gidan eh, rumuyi rumuyi amma za ka fita tsiya tsiya eh, gaskiya ne in daina fusata wani lokaci ko yara ne amma hausawa na cewa akwai wata waka ta hausawa yace akwai wasu wawayen duniya guda goma wawan duniya menene wawayen duniya su goma ne ko menene a daga cikin wawayen duniya mai auren mace ya kwan a gidanata sashi daga cikin wawan duniya <laughs> ka aure mace ka kwan a gidanta tun da zai littafin yana nan yana watsa cikin jama'a daga cikin wawayen duniya ka wuri mace ka kwan a gidanta kai ba za su faɗo <laughs> eh a littafin za ta je ka nemo ni ban rike ba saboda ta bakin wani wani ina nuna musu bakan dani ta ce ka bakan da wai sai je sai bakan dani an biya masa ce ni ne ina na iya ni ma hakan da kasuwa na saya na karanta na rike inda na rike inda ban gane ba da tsallake ai ba ni na rubuta ba a'a ni dai biya abin da ka iya ya kwata da ni fa tsaye na sai dai ciki akwai ne a wannan mace da agwala guda biyar in ce shi ma sa a wawan duniya sauri <laughs> mace da 'ya'ya guda biyar da ina ganin wannan magana ce kai me bai baiti nan ya zakalkali menene menene sai na je na kalli annabi na yi nazari akan annabi yana auren mace don rike mata 'ya'yan sai na ga yanzu ba zamanin annabi bane ba mu mutanen mu ba irin zamanin mutanen da matan wancan lokacin ba irin matan lokacin annabi ne ba maza ma ba haka ne ba sai ce to daga bayan sai ce kai me baitin nan yayi gaskiya duk wanda ya shiga duniya aka gurza da shi zai san ya aure mace mai agwala ina jin zan tono wani mai kwatolo mai ganin rami ya tura haru sai shi ma kasa shi daga cikin wawan duniya to wanda na iya suna ake nan, sauran mai ne bakan damiya eh, Ka kaje ka nemo bakan damiya kaje kafa kurmi kaje kana neman bakan damiya kila ko a mai ganje ne ji Allah akwai bakar da mai da mai ganje a haɗa maka ka zo ka da kofa ka gani sai ka gamsu alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم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 بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين